الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزا وبعد ينقوى لسكي سورة لمو دكما كلمو عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yau muna ashirin da ɗaya ne ga watan jumada الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة اليهود دا أربعين دبيو وان دي دي دي دا أشرين دا واتو أكو قوتا بيو شكرا دبو بيو دا أشرين دا ديا كما لي دي uwa suka ساني wannan makaranta تا تا يوكن kanta ka'ida wajen dukkan wani abu da zai taso da take ganin akwai wajen tattauna shi wanda yake da addini alaƙa da addini kai tsaye takan yi magana ko abin da yake da alaƙa da masalihu na rayuwar al'umma wannan makaranta takan yi wato ƙoƙarin faɗar abin da yake daidai la'akari da akwai tarin tiri da kuma ɗimbin al'umma wanda suka suke da alaƙa da ita makaranta din. kullum suna jira ne idan matsala ta taso su ji ita makarantar mai za ta ci da na san cewa kowa ya san hadisul yau firar da ake ta tattaunawa a yanzu ita ce ba ta wuce firar abdul ba dan gidan marigayi malam nasur kabara allah ka ji kan mahaifin dan kuma allah ya shirye shi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sani shekara kamar takwas da suka wuce haka wanda tun a wancan lokacin muke ma al'umma bayani da wani mutumin a hankali da shi ya shiga rigar sufanci ne amma iya abin da muka karanta na ilimi mun san cewa akwai abin da ba aƙidar sufayi ba ce aƙida ce ta shi'a ake sigo musu da ita da rigar sufanci wanda na ce a wancan lokacin yana cikin waɗanda ake ce musu 'yan shi'a ɓoyayyu amma a tsakiyar musulmi suna rayuwa a wannan lokaci na yi lakta mai taken kura da fatar akuya ɗan shi'a da rigar sufanci na zo kuma lokacin da al'amura suka kai suka kawo na yi raddi akan matsalan alfi'atul bagiya wanda yana daga cikin matsaloli da kowa ya sani a baya yake yawan tattauna su a lokacin da na yi karatu akan kan matsalin alfi'atul bagiya yana da wa'inda ya tanada wanda yake ganin suka ce masa duk wani malami ko ɗalibin karatu da ita tattauna wannan matsalar za su ba shi amsa da aka kasa shi da kanshi ya dawo ya tattauna wannan matsalar dan ya ba da amsa na yi karatun awa ɗaya da minti arba'in da wani abu ya ɗauki kusan awa biyar yana so siya warware karatun da na yi kuma maka ta bakin arni ya ce karyanka ta sha karya bai iya warware karatun ba duk wanda ya bibiyi karatun ya san abin da ya ainihin wato faru a wannan lokaci to a mutumin nan zai ci gaba da barazana da kuri cewa idan an isa a zo a zauna da shi a wancan lokacin ya sha faɗa cewa in dai a nan ƙasan ne da ake magana da kaɗa mace da kuka ba a haifi ɗan da zai iya zama da shi ba to Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa a wannan lokacin sai gashi an je an zauna da shi wanda ya je zauna da shi mala alƙasim ne kuma alhamdulahi lokacin da aka je aka yi wannan zaman da shi ran da za a yi wannan zaman washe gari da daddare mala alƙasim ya bugo min waya ya ce min za a je a zauna da mutumin nan ni na ɗauki mutane guda biyu masu kyamara na tafi da su kano karatun da mutane suke gani akan youtube tattaunawar da aka yi da shi lokacin akwai malam abubakar sautin rijalis sunna da kuma malam muktar da nake tare da shi ni na ɗauke mutum biyu masu kyamara wannan wanda sautin rijalis sunna ya ɗauka ne mutane suke gani wanda aka saka ni na jagoranci kyamarorin ke yasa wancan lokacin zaka ka yana cewa irin kifigun da ake ma wannan ɗan kun ɗauka na wasa ne kyamarorin ma tafiyayyu ne daga kaduna aka taho da su to ni ne na tafi da kyamarorin daga kaduna to tun daga wannan lokacin a bai sake yadda ya zauna da kowa ba zai dai shiga cikin wannan kogo ya ci gaba da ihu shi ya sa koda zamalan masa'udu da ya yi karatu a shafin sarki zaki na ce a asahabul kahabi in akwai ɗan da ya cancanci yabo babu kamar malam masa'udu dan fitowar da yake lokacin a tattauna da shi da jara'a da ike da ita da ƙarfin hali shi shugaban kogon bai da wannan ƙarfin halin wannan shine abin da ya faru bari mu ji cikin irin barazanar da ike yi kwanan nan ma ba da daɗewa ba ya faɗa ya ce ko da ibnu taimiya zai iya zama

kai ko ibnu taymiya amma ku duba za ku ga tattauna da muka je aka da malam alqasim mutumin da yake faɗar wannan maganar fa shine wanda aka bujuro masa da matsaloli na ilimi a littafin da ya rubuta sai ya ce wai sai dai a faɗi matsalolin a sake bashi lokaci a dawo ya ba da amsa a kanta. Dala duk wanda yake ɗalibi ne na jami'a ya yi karatu. a ƙa'ida ta ilimin ‘yan uwa don Allah kana rubuta project kana ɗalibi a zoron da za a yi defending ɗin project ɗin ka ce wa malaman wai sai dai su faɗa maka abin da za su yi kai musu tambaya su faɗi abin da za su yi maka tambaya a kan shi ka rubuta sannan su sake ba da wani lokaci a zo a yi zauna da kai don Allah ana mai ilimin haka to ku je ku kalli tattaunawan tana nan akan shafin wacce aka je aka yi da shi amma yana cika baki yana ta ihu kullum a zo a tattauna da shi bari mu ci gaba da shi mu ji me yake kunji ko ibnu taymiya ko ibnu ba ko muhammad bin abdulhab ya ba wanda zai iya zama da shi dan Allah wanda ya san wane ne ibnu taymiya a gidan karatu ya san wane ne ibn hajar al-asqalani a gidan karatu idan ba mahaukaci ba wa zai ce wai ibn hajar al-asqalani da yana da rai su yayin yanki kici ya ji ya zauna da ibn hajar ya rantse da Allah ba zai iya kwata kansa ba dan Allah amma fa gashi fa ya fito ai program da shi a safin sarki zaki kawai a kasa dan me yana jin tsoron tambaya ko muna faɗa masa muna faɗa wa ɗalibansa cewa Jabbar ko tahaddi na ilimi wajen ya faɗa a faɗa bai saba ba to wanda bai saba da wannan ba washi shi yake cika wannan bakin yana cewa a wani hawa bari za ka yi kana wani da shi kudu ba sai mu a faɗi sahabin da na zaga ba ta ilimin ba kake gadara kai ga malamin da yana magana dukkan nuna musa da kai jaki nan gari ɗaliban da fasu nuna a hanya ba kai da zuwa da ila ila kun matsalar da matura wanda duk ya tare da labar ƙasa an yi zama ila tsara duk matsalar da ya tauna wanda duk ya tare shi an yi jana'izar samu ta sai ku je ku kalli tattauna hasar da mala alƙasin ku gani me ya faru da ku gane daga nan wannan mutumin makaryaci ne abin da yake faɗa ko gaskiya yake kasuwancin ba da kashi wanda shawara da kaza ba ta wani mutum na yayansa wanda babansa ya bari akan kujerarsa a matsayin khalifa shine shawarakin kabara shi yasa yace shi ba ta shi yake ba akwai ɗaya daga cikin ɗayan malam Nasiru kabara ni ban ma san da shi ma ana ce masa alƙali Mustafa kowa ya ji bayanan da ya kwanan nan akan abin da yake faruwa na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna iya gane da nake bari ke fada amma shi na da yakinin ba ya iya fahimtar hakikan da nake tauna wallahi da ka da tsoron ne na iya yakinin da da ke tauna ba ya iya gane gane idan illa amina to jama'a wanda yake ta alfaharin ilimin nan yake ta kaza yake ta kaza <clears throat> shine kuma a nan wajen a wannan kwanan nan za ku ji daga cikin kurakuran da aka ciro na matsalar karatun ƙur'aninsa wanda yake suna da yawa ƙwarin gasken gaske bari ku ji kaɗan daga cikinsu ba da yawa ba bari ku ji kuma kalma abin da ya zama kuskure sun zalunci wanda bai ji mai gani ba da haƙƙi ba batun biyu alama an san fa'altun kuma ji an fi na ne ba can wace ya na fito in yawa ka gani ya yi hallazi na amanu in ja akun fasikun na ba'in fata bayyanu an tusibu kauman bi jahalatin fa tusbihu ala fa'altum nadimi ita ce fa yake so ya jafa da ya ja ya ga ba za ta jawo ba kawai sai hada da kawai ya wuce amma bari mu sake dawo da shi farko mutane su je me yake faɗa bari ku ji yadda ya ja aya kuma kalma abin da ya zama kuskure sun zalunci wanda bai je mai gani ba da haƙi ba ba biyu alama a fa'antun ƙoƙari an fi da ido to jama'a kun ji aya ta farko kenan cikin ayoyin da yadda yake jin ƙur'ani to muna mamakin mutumin da bai iya karatun ƙur'ani ba wanda shine mabdadi na farko sai ka rasa sanin to wace irin malanta mutum zai bari mu ji wannan mu ne قلت أن لكم kaga qul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabda'il fa naj'al la'nata Allahi 'alal kafirin aya ce ita ma haka ya hada da uku ne kawai ya wuce in ka ce min na kuskure zan ce maka eh ina yi amma duk wanda ke bibiyar karatuttuka na ya san ba haka nake jan ayoyin Qur'ani ba kuma ko tafsirin da muka yi ɗazu a ƙasa da awa ɗaya wanda ya bibi tafsirin ya san zaka ga a ƙasa da awa ɗaya zan iya ja maka ayoyin Qur'ani wajen ɗari wajen istishhadi da su duk wanda ke bibiyar karatun mu na san haka dan a samu ɗaya biyu uku shi kuma wani lokaci ga shi ya ma rubuta a gaban shi amma haka yake jan ayoyin ba dai bari mu ji wannan wannan ma bari mu ji wannan mu ji me yake cewa harin mutane a su zaɓa wa kansu ina da lahun na jidan ina da lahun na jidan wallahi daga izubi ma na amma zuwa ƙasa za ka samu jidali ne mun da muku yan islamiyyar mu ba za ka same su wannan tarka-tarka ba bari mu ji wannan mu ji uku za mu fara gabatar muku daga cikin irin ka wannan jama'a kaɗan ne daga cikin cika bakin mutumin nan da alfahari da nuna isa a gidan ilimi kun ga wannan littafin da kuke gani gashi jamalul banna wanda in rubuta tajridul bukhari wa muslim min al ahadith allati la tulzim na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da kin shiki ba wallahi ko ka ce kaso ɗari ko biyar mafi yawancin hadisan da Abdul Jabbar yake ɗebowa wallahi cikin wanda littafin yake ɗebo su kakka ɗauka ko wani dogon karatu yake da bincike shi yasa zan zo kan magana da ya faɗa yanzu yake cewa wai wai yana wa malamai albishir da bakin ciki da waye bakin albishir wai saboda zai samu lokaci zai yi rubutu ba abin da zai rubuta ƙaryar banza kawai zai rubuta ta hanyar ko copyright kawai zai je abinda waɗannan zindikan mulhidan suka rubuta kafin shi dan bai yi waka ce akwai wata baiwa ta ilimi da Allah zai wa Abdul Jabbar yanzu a duniya wanda bai taba wani dan adam irin ta ba babu ƙarya yake duk abin da zai faɗa sai dai ke faɗa abin da wasu suka faɗa to an riga shi an riga shi kafin shi akwai abubuwa da nake so in tafi kansu in yi magana a kansu shine a yanzu cikin abubuwan da nake so in tafi in yi magana a kansu bari magani kowa ya san cewa da turka-turka ta kai turka-turka gwamnatin jihar kano ta ɗauki matakin da ta ɗauka a yanzu wajen kuma muna ba shi mai girma ganduji fatan alheri da addu'a mu babu ruwanmu a yanzu ne da aka taɓa mutuncin annabi aka kawo inda ya kamata ya ɗauki mataki ya zamanto khadimul islamu da gasken ya zamanto ya cancanci wannan sunan na khadimul islam da haka yanzu bari mu ji bayanan shi mai gina gwamna akwai shigenci da yake shiga a duniya yanzu da kuma kasashen musulmi domin sai ka rasa ta inya wuta aka kunno ta kai tana lube kai tana lube kuma an ce sai da ɗan gari akan ci gari saboda haka inda kake zaton wutar akwai shaɗiyanci da yake shiga akwai akwai shigenci da yake shiga a duniya yanzu da kuma kasashen musulmi domin sai ta rasa ta inda wuta aka kunno ta kai tana lube kai tana lube kuma an ce sai da gari akan ci gari saboda haka inda take zaton wutar a makera sai ka ganta a masaka wannan sai an tashi da addu'a sosai da sosai babu shakka gwamnati za ta sa ƙarfinta amma tana bukatar goyon bayan al'umma musamman matasan nan da suke sake hanya su shiga irin wannan al'amari mai duguri bulon kotu irin wannan ne ya faru ga mai dubi ne har yanzu ana fama duk kuma kan sigar musulunci an gurbanta musulunci an mai da shi shi ne musulunci wannan yakin yaki namu ne mu duka gaba ke daya kuma idan kuna hudubobinku wato ba gwamnati ce kawai ya kamata a yi wa hudu ba shi ma talaka a yi masa hudu ba domin kullum sai a gama mulki kamar kullum shi ne macuci mai mulki shi kullum shi ne amma ba a duba shi ma mai biye shi ma mai bi shi ma a duba hankalinsa shi ma a duba imaninsa ta wannan al'amari kamar yadda kuka faɗa yanzu aka fara domin shi yancin nan kun ga karuwa yake yi yana ƙara yawa to ba yawan ne ba abin damuwa ƙara zurfin shi ne ba abin damuwa domin wanda suka yi shigenci na da ai bai zurfin wannan ba saboda haka gwamnati tare da shawarwarinku ita kanta gwamnati ku shakka ta fara ɗaukar matakai ta fara barci ta fara ɗaukar matakai domin tana bukatar hujjar tun da farko duk mun ji abin da ake fara, da malamai suka zo duk mun ji abin da suka fara amma muka ce ina hujjar sai da aka kawo hujja don da ba shakka ana ta faɗa ana ta faɗa amma ina hujja ko ko ta kaje ba ba da za a same ka je ne hujja ina shaida ina kaza ina kaza to kun san wannan hujja muhimmin abu ne saboda haka kuma wani lokaci sha'anin al'umma yana da wahala inda kamar tun da farko mun yi tsalle mun ɗan wani mataki tun da farko-farko kada ku mamaki daga cikinku za a samu waɗansu wanda za ku koke wani daga cikin ku san waɗansu ce kai wannan gwamnati ba ta kyauta ba domin ba su ga zurfin al'amarin ba to kuma haka muna gode mako kuma Allah ya saka muku da alheri kuma muna roƙonku gobe juma'a Allah ya kai lallai ku ta zama a kan wannan al'amari da kuma nuna izgilanci da aka waɗe da musulunci da kuma kiran al'umma kada su goyi bayan wannan abu kada su ji tausayin wannan abu domin abin da yake faruwa a kaduna a zariya an ban mutum ya yi ƙarfi wannan ba za mu ba ya ƙarfi ba amma rashin barin sai ƙarfi ban da gwamnati akwai al'umma tun da mutum zai fito ya shaƙiyanci a yi masa tafi gwamnati sai ta nemo polis to kafin ta nemo polis din nan ya ji an kai masa take saboda ka sauran al'umma sai su ce a wanda ake wata fi a yayi abin kirki shi ko polis da ya zo ya wanda ake wata fi kuma ka zo za ka matsa mashi tunanin faɗin adam fa kenan ba amma idan mutum ya fito da shi yanzu ka ce a'a tun daga lungu tun daga lungu ba mu yadda ba ƙarya kake yi amma an ban mutum ya haɗa matasa ya haɗa matasa ya haɗa matasa sannan kuma kawai shi ke nan an bar shi ya bunƙasa bijimi ya girma sannan a taho wajen gwamnati gwamnatin ta kai sai da harbe to mutane nawa ne za su zuwa ransu a kan wata ƙila da tun da farko an ce samun da mu yadda ba ana zagin annabi a wannan guri shi ba wanda ya sai fata zuwa wannan guri zagi annabi ba wanda ya ba wanda za mu sake yadda ya zo unguwanmu ya zagi annabi ba za mu yi da wannan ba sannan sai gwamnati zo ce ku kun yi laifi ai ba haka ake yi ba saboda haka kuma ana bukatar taimakonku. imanin nan faɗai ne abinda muke karewa ɗin nan ɗaya ne saboda haka masu addu'a ne addu'a matasa majiya ƙarfi sun ma suna da imani amma kawai abin mutum ya bunƙasa ya tara mutane ya yi shiga sosai ya shirya ne annabi ba ta san Allah domin haka ne sabai ba a maganar ya zo ya gama da annabi ga irin shigarsa saura ka ce Allah ne idan kowa ya haka ba inda fa za ta kai kenan in kowa ya haka wanda sai kallon bidiyo wani san ga shigarsa sannan hanya aka kama tana da iri to da wannan ne to jama'a wannan shine bayanin da shi mai girma gwamna ganduje e akan wannan matsala abinda nake so in taba a kansa na gaba shine bayanan da ita bbc ta je ta fira da shi da wasu sauran bayanai bari mu ji wannan bayanin na daidai majalisar zartarwa ta jihar kano ta samu rahotanni daga wurare daban-daban har akwai rahotanni da wannan muryar kwamishinan yaɗa labarai ne na jihar kano wanda ina so sai mun saka muryarsa sannan daga baya sai mu ji muryar shi abdul jabbar din daga wajen manyan malamai daban-daban da hukumomin tsaro saboda haka hukumomin tsaro suka sa kwamiti na musamman da zai bincika irin wa'annan abubuwan da irin wannan kalamai da shi abdul ya yake yi muka tattauna kuma muka ga cewa idan aka bari aka ci gaba da gudanar da irin wa'annan kalamai za ta iya kawo tarzoma da tashin hankali na addini a jihar Kano. Saboda haka mai zartarwa ta jihar Kano ta yanke shawara cewa na daidai inda yake wa'azi da masallacin da yake filin mushe gwamnati ta ba da umarni cewa hukumomin tsaro su je su rufe da gaggawa sannan ba za a bar shi ya gudanar da wa'azi ko hudu ba a ko'ina a faɗin jihar Kano ba sannan ta shawarce shi da kakkausar murya cewa ya guji irin wa'annan kalafai. saboda za su iya kawo tashin hankali kun zauna da shi ne kun ji ta bakin shi akan waɗannan zarge-zarge hukumomin tsaro sun zauna da shi ai an samu rahoto daga wurare daban-daban da aka zauna da shi an fahimci cewa kalaman nashi ba shakka za su iya kawo tunziri kwarai kuwa kalaman nasa suna nan a youtube kafafen sadarwa na zamani na zumunta da ake magana social media idan har za ka bi kalaman ai za ka ga cewa kalamai ne da za su iya kawo hanzari da tashin hankali ba ta ganin Ina wasu za su iya zargin ku da taurin haƙƙin addini ai ba wanda ya yake kada ya sa akwai dama kamar yadda ka sani isa aka ce in za ka je kai addinin ka kai amma kalaman da za su kawo takin hankali da tarzoma na addini ai ba za a bar kowa ya gudanar da shi ba amma ba za a hana kowa ya je ya sa ba wasu suna ganin kamar dama akwai wata a ƙasa tsakaninsa da gwamnatin kano ake ganin kamar wannan mataki na da alaka da siyasa me za ka ce akan haka gaskiya kada mu sa siyasa a wannan harkar su kansu 'yan sauran jam'iyyu ba ma 'yan kunkusiya ba na tabbatar da cewa ba za su goyi da bayan irin kalamar da wa'azin da ake yi ba na tabbatar ba za su goyi da bayan haka ba idan ko za su goyi da bayan haka to ka gane su fito su faɗa cewa suna goyon bayan wannan ba magana ba ce ta siyasa magana ce ta tsaro magana ce ta tsaman lafiya dakatarwa ce ta dan wani lokaci ko ko an dakatar da shi dindindin har abada ana cikakken bincike lokacin da jami'an tsaro suka gama bincike suka gabatar da rahoton su to kaga anan gwamnati za ta tsaya duba ta ga me kamata a yi kamar yadda ta faɗa akwai shafukan sada zumunta da yake amfani da su wajen yin wa'azinsa an dakatar da shi daga wa'azi a masallaci ne har waɗannan shafuka na sada zumunta waɗanda ba ku da iko da su ko da ba mu da iko da su mun ba su cikakken shawara kuma gwamnati tana nan tana duba hanyoyin da ya kamata ta ɗauka domin a hana yaɗa irin wa'annan wa'azi da shi a fujabar yake gabatarwa amma a nan jihar kano kamar da aka sani an hana kuma ba za a bari ba zama wannan shine bayanan kwamishinan shi da labarai na jihar kano akan abin da ya kuma maganar da ya faɗa ya ce kar a saka siyasa a ciki duk ɗan siyasan da ana taɓa mutuncin annabi ya mayar da shi siyasa to inan nan ɗan siyasa ne kuma Allah ya tsine mai albarka kowaye duk ɗan siyasan da ana taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ima yadda mutuncin annabi siyasa ni na faɗa daga kan wannan mambarin ko ɗan wace mata ne Allah ya tsine mai albarka kuma in Allah ya yadda zan zo zan yi bayani duk abin da yake nema a duniya kada Allah ya bashi wannan shine bayanin da za mu yanzu akan wannan matsala din to bari mu saka shi jawabansa mu ji wanda shi kuma BBC ta je ta fira da shi ku ji abin da shi kuma yake faɗa. Mun na rubutu. yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina gaya malaman nan na musu bakin almishir su jira da tattafai a kusa waɗanda za su hada su bacci. Za a ci gaba da wa'azi kenan ko kuwa an haɓa? A'a gwamna ya ce ba zan wa'azi ba, ta zan ci gaba da wa'azi. Kawai ni abin da nake faɗa shi na cewa ne mataki ina ce musu magana ce ta shekara biyu ku je ku yi rijistar zaɓe kawai shi kenan. Kun ji yanzu ya janyo takardu zai ci gaba da rubutu malaman nan yana musu bakin albishir to me yake rubuta rubutun da zaka je ka a zo tattaunawa da kai ka ce sai an faɗi nuktodin ka je ka sake bincike cikin abin da ka rubuta a dawo sannan ka bada amsa akwai ya san duwan wanda ya san harkar ilimi ya san wannan ba rubutun ka bane rubutun wani ne ka je ka kwafo Kwafo wa kai wannan shine abu na farko abu na biyu maganar da yake faɗa yake cewa wai a aji a yi rijista yana nufin magoya bayansa in zaɓe zo su kare shi in ba ma'aukacin ɗan siyasa ba wanda mamarsa ta ce masa je ka ka gani babu ɗan siyasan da zai zo yanzu dai matsalan nan tare da saɓanin da ake da shi a izala da ɗariƙar ƙadiriya da tijjaniya sannan su yi a akan abu har da 'yan gidansu hadda wanda babansa ibari akan kujerarsa sai ya zama to dukkansa akan kuskure yake shine daidai to na san in kana neman kujera za ka ci zaɓe kana ɗan siyasa ba za ka iya yadda ba ka yaƙi ɓangare uku na izala da ɗariƙa da ɗariƙar ma ka haɗa da tijjaniya ka haɗa da ƙadiriya kana neman ƙuri'a don abdul na tabbatar duk wanda ɓangare uku nan suka goya mai baya zai ci zaɓe wanda kuma abu Jabbar ya goya mai bashi shi kadai na rantsi da Allah ba zai ci zabe ba to babu ɗan siyasan da in dai mutum ba mahaukaci ba ne zai zo isaɓa da ɓangarorin nan uku ɓangaren ƙadiriya, da ɓangaren tijjaniya da ɓangaren izala ya dauki ɓangaren abu Jabbar ba wanda zai haka Bana mu ci gaba da bin shi kuma sannan rubutu da yake gana an yi akwai ɗan uwa malam Kabiru Bashir Allah ya saka masa da alheri ya rubuta littattafai guda biyu kullum maganar da nake faɗa masu kuɗi ne da muke da su da mutuncin addini bai dame su ba kuɗin su ya fi damun amma masu kuɗin mu suna jin tsoron Allah abinda malam Kabiru shi ya rubuta littattafai guda biyu wajen raddi ga mutumin nan da bannan shi ya kamata a ce sun fito da kuɗin su musamman kanawa da kuke yanzu ga wancan littafin nan mai koman shi littafin can gashi nan a yo gaba yo gaba yo gaba gaba gaba tare gaba ta ba to shi ne komin wannan littafin eh? yanzu wannan littafin risalatu faraƙo al'aswa firar da ala sabbil asahabil mudda'i annahu min zawalin tisa wannan littafin gashi mala bakar matace ne ya rubuta shi tare da mala bakar matace kowa ya san dan ka ne amma na ce wannan littafin an samu lokaci yana daga cikin littattafan da za mu karantar da su ba nan kuma saboda a ciki ba ɗarikar tijjaniya iya ɗaba'i ba ta kariya a'a magana iki ta ba su haɓar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya a wannan littafi. to kar a ɗauka cewa shi kaɗai yake ta rubutu yana cika baki yana rubutu kuma ana masa raddi na ilimi cikin wanda suka yi masa rubutu nan akwai malam kabiru bashir ya rubuta littattafai guda biyu kuma yanzu ma akwai littafi guda biyu da yake kan hanya yana rubuta a samu wasu masu kuɗi su fito da kuɗinsu a buga littattafan nan a yaɗa su cikin al'umma shine taimaka ma addini ba kana da kuɗi ba ka ka shaki ana taɓa mutuncin annabi makaryatan banza sai mutum ya zo ya mana kuka cewa an taɓa mutuncin annabi ga ka da kuɗin da zaka ba annabi kariya ka ke ba shi kariya bari mu je mu ci gaba da jinsa mu ji me yake faɗa da mana fi sha'awar rubutu yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo ta kai in ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata ta shekara biyu ku je ku yi rajistar zaɓe kawai shi in dai da gaske kuke ku je ku yi rajistar zaɓe nan ku ya isa ku sauya gwamnati kawai magana ke. to zai fito takara ne. a'a ba zan fito ba amma na san za a samu masu adalci za su fito waɗanda za su yi mana adalci mu ba su ƙuri'a su yi mana adalci su ma kuma waɗanda suke mana zalunci ka ɗanɗana kuɗa su insha Allah ta'ala akwai hira da aka yi da. ka ji baƙin azzalimi wanda yake taɓa mutuncin manzon Allah shi yake cewa an zalunce shi yanzu ku kalla ku gani wannan makarantar an san ɗabi'a ta bata cika kiran sunan mutane ba in ba alheri za ta faɗa za ka faɗa za ta faɗa akan ka in ba irin wannan da kan gare wasu ta bayyana ba amma mawaki ne fa daga cikin mawakan Hausa a nan ƙasar yanzu ya gane cewa wannan mutumin mabannaci ne ba annabi yake karewa ba maganganun da ko babansa ba zai yadda jingina musa ba in yana magana sai ya faɗa sai ya faɗa akan annabi wai kuma da sunan yana kara annabi haka yake yi ba to wai bakin azzalimi lamba ta ɗaya shine yake cawo wasu sun zalunce shi bari mu ci gaba da jinsa mutum yake bada ni da ba na fi sha'awar kun tsuwaye a karkashin duk wani abu da ake mu kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafin cewa su ma gwamnati sun san zalunta shi za su fito waɗanda za su yi mana adalci mu ba su ƙuri'a su yi mana adalci su ma kuma waɗanda suke mana zaluncin ka da kuɗa su insha Allah ta'ala akwai hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya to duk mutum ya gane hakikar abin da gwamnatin kano ta aikata na zalunci ba kiri ina ba shawara ya je ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo za a ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake mun kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake kuma bisa ƙa'ida ake mun abubuwan da ake wannan kama daga ta filin karatu na taro na na hatima da nayi sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙina da al'umma da batsinan lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na to ina cewa wanda yake kai ji amsar wannan tambayar ya ji ne wancan program don magana da yawon gwamnati shi ya faɗa da makinsa ga waɗannan suke ta abubuwan nan kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake mun ba da haƙi ba amma gwamnatin ta zarge ka da cewa kana kana mai na tunzuri da kuma waɗanda ba su dace ba a tafsirin da ka ke wanda hakan kamar ta da zaune tsaye ne da kuma masu barazana da magana tunzuri ita gwamnati a layin ilimi take ko layin addini yadda za ta gane ne kalmar tunzuri shamaki abin da yake haƙƙi na addini yadda Allah ya faɗa kula tu burhanakum shi ne a haɗa ni da su mu zauna tukunna su tabbatar da laifin sannan kunci kuma ya biyo baya daga gwamnati ne su ta haɗa mu muka zauna da su har ta gane cewa abin da nake faɗa tunzura jama'a ne tarke bayani da hujjoji na su za su tabbatar da cewa abin da nake yi na jama'a ne kuka gaskiya ce nake faɗa kuma wannan ba da gwamnati za mu yi da su malaman nan za a yi wanda bata shirya an yi wannan ba har ta zartar da hukunci daga ɓangare guda saurara ɓangare ɗaya su irin kotu ce wannan ana bakin ka da cewa kana kalamai waɗanda ba su kamata ba duk da abu kan wannan tsoro amma ana cewa kamar kana batanci da sahabbai ko kana zagin shi wanda ake ganin wannan na sosaran dayawa da yawa akan ko kaɗan ina dai fito da wasu hakikoki da suke tona asirin makiya ma'aiki da suka zalunci shi suka zalunci ahalinsa suka kuce-kuce addini suka tsora mu kan wani abu daban musulunci na wani gu muna wani gu kuma in gaske ne nisa suke gudun mu zauna da su su karo ɓatancin da suke mana a bijirar wancan su ina ɓatancin babu har yau ba zai kawo shi ba sai da daɗa magana ne ɗan da ne ta awa ɗaya ya ɗauko sakan biyar ko sakan goma ya za ka fahimci magana da aka ta awa ɗaya ko biyu a sakan biyar haka nan babu wani ɓatanci ɓatanci na cikin bukari shi ya rubuta ɓatanci musulun da sauran marwata suka lissafta annabi nuna gun al'amura waɗanda kuma ba a nuna kaɗai ake ji ba magautan musulunci na fito da suna ta rusa addinin ko ba a iya taron su wannan shi ne hakikar abin da yake faruwa an wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fatanci ni kuma ina kokarin rushe da ingiji da gyara wannan barna da akai so yanzu shi an dakatar da kai sai za ka na gaba to shi da ma ai kamar da na sha faɗa wa ɗan uwa ina da ayyuka da yawa kusan dama mutane su suka matsa min kan lallai suna da sha'awar in ci gaba da bijar musu da karatuttuka amma a a ta gaskiya ni dama na fi sha'awar rubutu yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina gaya malaman nan na musu bacin albishir su jira da tattafai a kusa waɗanda za su haɗa su bacci. To a jama'a kun ji bayanan <laughs> da ishi akan wannan matsalolin akwai nutsotsi kamar haka. nukta ta farko ya kafa hujja da kwamishinan ilimi a na jihar kano <coughs> wanda shi kwamishinan ilimi din ya da farin cewa zaluntar abdul ake yi har ya ce ma a koma a ji a saurari firar shi da ya faɗa kuma kowa ya ji bayanin da shi mai girma gwamnati wa duniya don ya tabbata shi kwamishinan ilimi ya faɗi wa'incan maganganun yanzu babu bakin azalimi ta harshen shi kwamishinan ilimi irin gwamnan Kano. Don haka, yana kira zuwa ga gwamnatin jihar Kano da malaman jihar Kano da dukkan ɓangarori dole ne ta sauki kwamishinan ilimi domin yana mata zagon ƙasa. Kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗa matsala ce ta ana zagin annabi, amma wani yana kallo kuma kwamishinan shi ne yana cewa yana ikirarin cewa wannan mutumin zalinta sa ake ko dai ya zama kwamishinan nan makaryaci ne maha'inci ne ko kuma ya zamanto abin da ya yi da'awa cewa da gaske an zalunce shi cikin biyu sai an samu ɗaya da haka muna kira zuwa ga malaman jihar kano wannan kwamishina ku kyale shi ku bari ma dama gwamnatin nan mutane ne suke zaɓar ta ci gaba da zama akan kujerarsa ta kwamishina don haka wannan shine kiran da nake abu na farko abu na biyu maganar tunziri da aka mai yace shi bai tunzira mutane ta hanyar maganganun da yake wannan mun faɗa mun ce kowa ya gani a social media ya yawo mawaƙa ma sun gane maganganun da yake faɗawa annabi baƙaƙen maganganu ne wanda ko mahaifin shi in yana da mutunci bai kamata ya jingina wa mahaifinsa innan maganganun ba ballantana shugaban halitta wanda kuma zan kunna wasu daga ciki mu ba da misali a kansu mutane su ji rashin mutuncin da rashin tarbiyyan da rashin ladamin da dole wanda ake ana faɗawa <coughs> alhabin wannan al'ummar ba yadda za hankalin mutane ya kwanta abu na uku ya ce gwamnati ba ta layin ilimi gwamnati wato yana cikin kurakuran da malaman addini suke yi da tama ko ɗaliban karatu yanzu gwamna ganduri kasancewar yana gwamna daban kasancewa kuma bai san matsala ta karatu ba daban da yawa ba su san cewa ba ya yi karatu a sudan yana iya ta'abiri da larabci wasu ba su san wannan ba ta sai yake ɗauka cewa tun da shi malami ne na addini yana karantarwa to kuma duk wani wanda yake ba wannan sashen to bai kamata a ce ya san komai na addini ba kasancewa suna harkar mulki ba shi yake cewa kuma a matsayinsu na musulmi wannan bai nuna cewa if suke ba su san komai na addini ba sai abin da aka ce musu sannan ya ce baya zagin sahabbai a in kai dabba ne mutane da suke bibiyar ka suke sauraron ka ba dabbobi ba ne kowa yana jin irin maganganun da kake faɗa akan sahabban manzan Allah wanda ka kalle shi ka ce man makaryaci ne yaban sa kai ko zagin sa kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce wani makwadaici ne wani kaza irin waɗannan kalmomin yanzu shekaran jiya da wasu suka yi program cikin yan ɗari'u akwai ɗaya daga cikin ɗaliban shi da ya je ya rubuta kuma akwai odiyon yana yawo wanda suke cewa sun rantse da Allah sun fi son shi sama da abubakar da umar so dubu yawa in kuma za a zagi abdul-jabbar sai sun zagi abubakar da umar ba gini yi masa ta ƙarƙashin ƙasa ba ya nuna cewa abubakar da umar ba su da kowace ƙima addini me yasa ba su ba da misali da babanka ba me yasa saboda ka nuna masa cewa babanka yana da ƙima a gurinka shi yasa sai suke kimanta babanka amma lokacin da ka nuna abubakar da umar ba su da kima a kan addini sai suke jin cewa sun fi ganin kimarka da girman ka so dubu sama da abubakar da umar sannan maganan ainihin wato ya ce wai sai ije wata magana doguwa sai a zo a datse ta amma fa mutumin nan ya manta fa yana cikin mutanen da a da malamai da dama haka yi sai musu rabi zai ɗauko maganin malami sai kunna shi ma ba zai bari a saurare ta duka ba iya inda yake so ta maganin malamin zai kunna sannan ya yi mata raddi haka fa ya dinga yi fa haka ya dinga yi a da kowa ya san wannan sannan magana ta gaba maganar bukhari da musulun da yi ai mun faɗa a nan gurin muka ce da magana kake ta kara annabi da ba a akan bukhari da musulun kaɗai za ka tsaya sai ya faɗa cikin maganganunsa sai ce shi babu ruwan shi da littattafan shi'a saboda ba a nan matsalarsa take ba kuma mun ba da misalai a nan wajen misalai da dama akan wannan matsalar ya ce shi matsalarsa tana littattafan sunna ne haka ya faɗa to amma bari mu je mu ba da misalai cikin abubuwan da ya faɗa na farko cikin maganganun da ya faɗa wanda yake cewa wai shi ba tanziri bari mu ji maganar da ya faɗa a nan wajen wanda dama haka ya faɗa kiran da nake wanda ni na kashe yanzu matsala zai ba shi a zato na matsala zai ba shi da ya ɗau shawarar da nake ta washi mashawartar da nasa ba su da tunani su ma da suna da tunani da ba su jawo mai wannan mutum haka kawai ba ina zaune ban zubar musu ba ban taka musu ba ba abin da ne musu duk wani suka tasowa daga babayin Allah sai da suka ga wutar nan ta fara cika zama a gaban ku na maimaita na ce da girma gwamna inda abin da nema ni ban gane ne ba aka zo ake cikin wannan musiba idan gandu ya turo a harbe ne zani ba ni harbe ba annabi muhammadu ya harbe shi ne ya ce wannan haƙƙi na ne a kai idan ganduje ya turo aka harbe shi ya sani ba shi aka harbe ba annabi muhammad aka harbe to na bar wannan ta'aliki ga wanda ke saurare ba mu sani ba shin abdul-jabbar darajarsa ta ɗaga ta kai ta annabi ne ko annabi ne matsayinsa isa ko dawo kama abdul-jabbar shi ne ba mu sani ba idan ko ka ce a'a saboda yana bibiyar sa ne ai duk kowane musulmi ba za a ka cuce shi umarnin ba na shi ne shi shi kaɗai dan annabin Allah bai aiko shi dan kai kaɗai ba wa ma arsalnaka illa ka lin linnasi. sannan Allah ya ce wa ma naka illa rahmatan lil haka Allah ya ce to sai ya zamanto ba ma kai ba kenan duk wani musulmi da ike bin haƙƙinsa aka kashe shi to in an kashe shi annaba aka kashe amma mutumin nan saboda bai da kunya bai da mutunci kuma sai da na Usman yana sirikin manzan Allah aka kashe shi sai ya ce wai sai da na Usman saboda wai talakawan sahabbai ne suka bi shi suka ainihin wato kashe shi haka ya faɗa wannan mutumin haka ya faɗa to bari mu je mu ji a gaba me kuma yake faɗa akan wannan matsalar dangane da ya ce ba tun zirawa ba ce bari mu ji wannan mu ji abin da yake faɗa a nan wajen kusa abu abu na ƙarshe shi ne shi ma abin da ya faɗa kan dai a wata wata ta zo gun manzon Allah ta ƙara kan alaihi da kuma duk ta kare alaihi ta zo tana wata farfa shi ne kujar da kai shi ne ta farfa ta zo wata gafara can tsarin can shawarar na bace ta mutuwar amsa duba ɗari tara da hamsin da biyu in kana son ka ga amsar karara to kuma mutum dubu biyu da ɗari da ashirin da shida ya rasu na ina yi ilai ka hajar ina da ina sha'awar ka فقال الشاعر فلان انظري اي فكرك انت اعتبار تبليغك هذا ام فلان فام سليم فقير

wannan karatun da yake ja ya ce akwai a Bukhari da Muslim an zagi annabi shi kare mutuncin annabi Allah ya tsine makareci a cikin abubuwan nan ya faɗa kalman ta aridu ya ce ta zo gaban annabi tana masa kwarkwasa duk duniya har da lahira babu wani malami a duniya da ya taɓa fassara kalmar ta aridu a wannan hadisin da ma'anan kwarkwasa wanda muka ce kalmar da ƙur'ani ya faɗa akan annabi cewa wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi idan ta ba da kanta ga annabi ya fi fitowa fili sama da ma'anan ta'aridu amma kuma ga Allah ya faɗa mana ya ce wala junaha alaikum a aradtum bihi in khitbatin nisa babu laifi cikin abin da kuka bujuro kanku na cewa ina son ki zan aure kuma ya halatta namiji ya so mace ya aure ta mace ta so namiji ta aure shi shi yasa shi ba mu sani ba tsakanin tsohuwa da tsohuwa wane ne nuna wani yana buƙatar wani dole dai akwai wanda ya gabata ko dai ya zamanto duk da dai ba ma so mu shiga wannan babin amma dai mutane su kiyaye saboda janibin shi annabi sallallahu alaihi wasallama sana abu na uku ya fassara kalmar alhaja da zina wanda kun ga ba haka yake a cikin hadisin ba shi yake so ya faɗawa <coughs> annabi bakar magana shi yasa ya fassara haka sana abu na uku ya fassara fa kalama aha ya keɓe da ita ma'ana annabi ya shiga lungu ya amfani da ita wanda duka babu haka a cikin hadisi to alhamdulillah mun gode ma Allah da mutanen gari wayannan kakkara damu da su kaso goma na mutane in kaso takwas sun fahimci saƙonka to kaso biyu kakka damu da su wanda na tabbatar Al'umma sa a cikin al'ummar Najeriya ko kaso ɗaya cikin goma ba su kai ba kai ko rabi ma ba su kai ba kuma da izinin Allah duk wanda yake bin tafiyar dan ya gane gaskiya ne dalilin da ya sa ya shiga ba zai bar duniya ba sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa gaskiya kafin ya bar duniya abu na karshe da nake so in je kansa ko na kusa da karshe maganar da ya faɗa ya ce shi matsalarsa ba a cikin littattafan sunna take ba bai da matsar da a cikin littattafan shi a take ba a shi a cikin littattafan sunna ne yake da ainihin wato matsala haka ya faɗa da bakinsa to bari mu ji me yake ainihin wato faɗa da bakinsa tunda ya ce shi matsalarsa wato ba ta littattafan sunna matsalarsa tana littattafan shi a abinda ya faɗa kenan da ainihin wato bakinsa bari mu ji me yake faɗa wanda wannan magana ce da kowa ya san cewa ta shahara cikin maganganun da e ita shi sa ba a littattafan sunna take ba ba a littattafan shi'a take ba a littattafan sunna take ma'ana ko da an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan littafin saboda ya ɗauko kwangilarsu yana so su ya ƙarasa aikin to yana ganin matsalarsa ba a nan take ba matsalarsa tana cikin littattafan sunna ne haka shi yake gani saboda haka muka ce mai har yanzu ma a karatun da yake da bincike da sauransu da sauran shi don akwai waɗanda sun riga shi gaban shi a wannan babin akan wannan matsalar wannan shine cikin maganganun da ya dinga ainihin wato faɗa akan waɗannan matsalolin bari mu duba nan cikin kwamfutan nan tunda mun ce za mu kunnawa mutane kasan akwai wani yanzu in bai ji ba sai koma gefe ta kaga makaryata sun ce za su kunna gashi nan ma ya kasa kunnawa a ai idan muka ce za mu kunna din idan Allah sai mun kawo akwai shi. mu tafi nan mu ji me yake cewa. ne akan abin da ya zo a ne a littattafan sunna ba a littattafan shiya ba ni a nan matsala ta kai duk da wannan sunan na cire kai na shi a jaya nan ta ahlus sunna ba ni ba ahlus sunna na fita daga cikin ta suna na musulmi muna magana ne akan abin da ya zo a ne a littattafan sunna ba a littattafan shiya ba ni a nan matsala ta kai duk da wannan sunan na cire kai na shi muna magana ne akan abin da ya zo a ne a littattafan sunna ba a littattafan shiya ba ni a nan matsala ta kai duk da wannan sunan na cire kai na shi yana magana ne a littattafan sunna a nan matsalarsa take ba a littattafan shi'a ba yana da kyau mai saurare ya fahimci wannan ibara wanda muna ganin cewa da annabi yake karewa da gaske da ko a ina aka taba annabi ya kamata duk wanda ya taba annabi ka kai mai farmaki amma sai ce shi matsalarsa ba a littattafan a take ba a littattafan sunna a da yanzu ahli sunna ba ni ba ahli sunna na fita daga cikin ta sunana musulmi kawai ba ni da wata shirka ahli suna na fita daga cikin ba na yi ba na yi ba na wannan shi ne abin da shi yake faɗa yake cewa wai ba shi da firka zuwa mutane dabara to magana ta ƙarshe da nake so in je kanta kuma zan je kan wani hadisi zan zo zan ba shi amsa daga ƙarshe dan ya yi ƙalubale a cikin karatun da ya yi wanda ya janyo maganar ɗan fojo a cikin bayanin wujubul hijira gobe ina da azururruka, amma ba mamaki da safa jibi zan mai da martani ya yi bayani cikin karatuttukan shi akan bayanin wujubul hijira saboda mugun ha'inci ne mutumin nan mayaudari ne lamba ta ɗaya sai ya tafi cikin littafin shi usmanu sai ya ɗauki wata gaba ɗaya wanda ko layi bi ba ta wuce ba Dan ya kafa hujja da ita ta taimake shi sai ya ajiye dillabuwa tare da shehu usmanu yana girmama abubakar da umar da usman a cikin maganganun da mutumin nan ya yi in wanda suke bibiya a baya kalmar ruwaya da dr bashir umar ali ya kawo an yi ta rikici da shi tsakanin ya da yukazibu ya ce babu kuma an kawo mai hadisin kifi da ƙi magana yi isgili wani hurtumin kifi kamar yadda yake faɗa wani hurtumin kifi wai ana tsuntsu gasashe daga sama sai ga kifi gasashe daga ruwa don ya karyata wannan hadisin kifin wanda mala ba, hatta a jogarafance sai da ɗauko. nauyin kifin da girmansa cewa zai yiwu yanzu ya gudu ya daina wannan magana yakan an ka kawo matsalan aure sama da hudu ya kawo an ruguje ta to yanzu cikin maganganun da ya kama abu yunus daushi yi magana a kan sai ce inda wanda ya san shi a kawo majahuli ne wanda a baya ina tana musu neman kawo ce musu cikakken sunansa Sulaiman bin Jubai ainihin wato a Abu Yunus Addausi wanda in masu saurare ba su manta ba na kawo littafi guda goma kan matsalar nan wanda da na gama na ce tilka asharatun kamila bayan abu yunusu dausi da shi wannan mutumin ya ce in akwai shi wanda ya san shi ya kawo maka kawo ba wanda ya sake cewa komai a cikinsu to sannan da matsaloli da dama da ake cewa in akwai wanda isa ya kawo an ka kawo masa akan abin da ya shafi wannan sannan ya kawo maganan abubakar bin salim shi ma ya ce ga hadisansa a bukari inda wanda ya san shi ya kawo shi ma maka kawo masa littafi guda goma maka ce masa shi ma tilka asharatun kamila ga littattafai gunan guda goma idan ya isa ya ce wani abu ya ce akwai hadisan sa'ad bin umar bin abin waƙas a Bukhari muka ce ƙarya yake in ya isa ya kawo hadisan bai kawo ba ya ce al'imam al-bukhari bai ruwaito hadisai da ga jafaru sadiq ba muka ce bai ruwaito cikin bukhari ba amma akwai shi a cikin al'adabul mufarad hadisai lamba biyu mun kawo masa wannan matsalar ya tsallake ta ya gudu ya daina magana a kanta sannan daga nan ya zo ya tattauna matsalar na na aisha da kuma wato hadisin a wannan rawun ci an kawo hadisinsa ne saboda kawai ya daga kilafanci wannan duk yana daga cikin maganganun da ya yi wajen nuna cewa kaza kaza kaza kaza ya zo ya kawo ƙadiyar cewa da na'isha tana shakka akan manzancin manzan Allah saboda wancan hadisin muka ba shi amsa a kanta sannan cikin maganganun da i ya zo ya magana akan cewa babu wani sahabi da ake ce masa maliku bin sa'asa shi ma muka ce a a ƙarya ne akwai wannan sahaban hadisan anas dan maliku wanda ya shafi matsalar isra'i da mi'raji ya zo ya ce ƙarya ne shi ma aka ba shi amsa akan waɗannan hadisan daga nan guduwa yake sai ya tsallake ya ci gaba wannan matsalar ta ce wannan matar ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma muka ba shi amsa tare da nuna sa akan wannan matsalar sannan yana daga cikin abubuwan da shi wannan wato mutum mai da'awar ilimi tauna da makamantansu wanda maka ba shi amsa a kai shi ne akwai waɗannan maganganu to sannan magana ta kusa da ƙarshe da nake so in rufe da ita cikin karatuttukan da ya yi wanda barin duba in gani ko na sa karatun a nan wajen ya kamata a ce na saka karatun a nan wajen da ya yi magana yake cewa wai a me yake cewa wannan hadisin wanda Imam Bukhari ya kawo shi babu ma ja a garasi jama'a wannan hadisin akwai inda ya zo cewa abu huraira da ya ce wato ila sadarihi fayansa min maƙalati ya ce fa basattu na maratan laisa alayya saubin gairuha to da ya zo nan wajen cikin karatattukan shi da abu huraira ya ce fa basattu na maratan eh haka ya ce ko sai haka ya fasi wannan fasara ko to ka tuno min inda ya wannan fasara don dama abin da ya ce inda wanda ya isa ya bayani to ku duba ku gani da ya ce fa basattu na miratan laisa alayya saubun gairuha saboda yace ce ba ni da wani tufafi wanda ba shi ba namira mayafi ne ko mayafi sai ka cire shi wanda in baka da wani a jiki wanda akwai mayafi wanda ake yafawa a saman jiki akwai kuma abin da yake rufe kasan wa kasan jikinku duk wanda ya je aikin hajji ya san ihrami da ake amfani da shi guda biyu ne akwai wanda zaka daura ami akwai wanda za zaka yafa don mutum aka ce ya cire mayafinsa ai kowa ya san ba cewa aka ya cire mai ba izar ɗinsa gyautansa ba to in ba yana so ya zagi annabi ba ne ba yadda za ka yi ka zo fassara fa basattu na miratan cewa na cire mayafina. laisa alayhi saubun gairuha. bani da wani tufafi a saman jikina in ba wannan ba tunda a cikin mutane ne manzon Allah yi wannan maganar ba abun Abu Huraira shi kadai ba cewa annabi ya faɗa wa qala annabi yawman lan yabsuta ahadun minkum saubahu kaga ahadun minkum ɗaya daga cikin ku hatta aqdiya maqalati hadhihi har sai na gama magana ta kaga alal aqall in kana da kyakkyawan zato kamar yadda a kissar matar annabi Allah ya ce walaula isma'tumuhu bannal almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira to abinda ya kamata in matar manzon Allah tana buƙatar kyakkyawan zato ba wanda ya fi cancanta a kyautata wa zato in za a yi magana sama da shugaban halitta amma kaga sai ya zufa basattu na miratan laysa alayhi thawbun ghayruha sai ya fassara shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi rara ne haka i fassara wannan hadisin haka to dama yana cikin hadisan da ya fassara lokacin kafin yi fassaran ya ci inda wanda ya sani ya ba shi amsa nama na san fassarar da zai ba yadda za a yi fassarar ta wuce haka in ya zo tsayawa zai a kanta ya zagi annabi ya ce gashi nan an ce annabi kaza kaza kaza kaza ne a shekara. har ma ya riga ya yi karatun ya faɗa abin da zai faɗa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ga abin da na faɗa na ce daga nan ne sai izo kan wannan gabar sai ya ɗauke ta sai ya ƙara jama'a ku duba za ku ga wannan littafin ku duba daidai nan za ku ga shi mai wannan littafin ya kawo shi a bukari babul hujjata alaman ƙala inna ahkaman nabi kanat zahira Wamakana ma kana yagibu ba'duhum ba'duhum man shahada annabi sallallahu alaihi wa al-islam to kun sai ka nan ban hadisi na 6582 to in ka duba anan wajen zaka ga yana cewa yaqulu akbarani abu huraira qala innakum taz'umuna anna abu huraira yaksuru al-haditha ala rasulillahi inni har zuwa karshe. a nan wajen to sai yake wa ƙala man ya basu ɗurida a hu hatta a ƙadiyar maƙalati sun mai yaƙi falan shi a min masa mi fa basattu burdatan kanat alayya fa wallazi ba asahu bil haƙƙi ma nasitu shay'an minhu to in kuka lura za ku ga wannan hadisin shine da shi wannan malamin ya kawo ruwayar nan sai ya bi ragowar ruwayoyin sai je kan wannan ruwayan fa basattu namiratan laysa alayya thawbun ghayruha sai ya dauko sai ya fassara cewa Abu Hurairah yayi tsirara a gaban Annabi dan ya zagi manzon Allah ku duba da kyau ku gani shi yasa muka ce muku duk abin da yake dakkuwa a nan littafin yake dakkuwa ka duba wajen ka gani inda na ja layi ka duba ga sunan littafin nan wanda wannan malamin ya rubuta Jamalul Banna gashi nan تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم to hatta duk hadisan da yake magana wannan malamin shi ya tattara hadisai sun kai dubu biyu ya ta ishara zuwa ga cewa suna taɓa mutuncin annaba a babi na kara kar ku ɗauka cewa wai ko wani karatun kirki yake yi a'a a nan ne kuma ku duba da kyau ku gani ga inda littafin yake ga inda na ja layi daga nan ne sai ya tafi sai ya bar ragowar ruwayen sai ya ɗauko wannan hadisin sai ya kawo yake hujja da shi so saboda haka shi ya ɗauka wai ba a san ina barin ike ciro hujjojinsa haka ya ɗauka da haka daga ƙarshe za mu rufe wannan majalisi na yau ina kira zuwa ga waɗanda suke sauraren shi musamman waɗanda suka yadda da abin da suke ganin kamar addini yake yi lallai dole ne yanzu mu zage damtse musamman ni tunda na san cewa lallai wannan makaranta tana cikin masu kayan musu da hankali to za mu ci gaba da raddi na ilimi a maganganunsa da i kuma karatu rubutu in ya wannan shirman banza da yi in ya rubuta yanzu ma da ya rubuta mai rubuta kai ba karantar da mutane a lola kake ba kai ba sallah ba kai ba azumi ba kai tafsirin qur'ani ba yi kake ba dan ba iyawa kai ma wani littafi nawa ka karantar da mutane ne amfani babu kiran da nake ga waɗanda suke bin tsammanin suke gaskiya ne kafin ku bi shi wasu sun bi shi to ka dinga addu'a idan mutumin nan abin da yake kai da gaske gaskiya ne to kana roƙon Allah ya bakka akan shi in ba gaskiya ba ne ko kana son shi kana roƙon Allah ya buɗe ƙirjin kai haskaka maka shi ka gane gaskiya wannan shine kira na farko da muke da shi kira na biyu wanda shine na ƙarshe ba mu gushe ba muna fatan alheri ga gwamnatin jihar Kano wajen irin wannan matakin da ta ɗauka kuma shi ne matakan da ya kamata kowace gwamnati ta ɗauka lokacin da irin wannan rigingimin suka taso. Kira na uku da muke da shi, wannan kwamishina na ilimi da ya istishhari da shi ya kafa hujja da shi. Gwamnatin jihar Kano da malaman jihar Kano da al'ummar jihar Kano, wala dole su ɗauki mataki a kan shi, kas su ƙyale shi, abu na ƙarshe wanda shi ne na ƙarshe wannan abin kar a mayar da shi siyasa ba siyasa ba ne abu ne da yake da alaƙa da mutuncin annabi kuma wallahi kamar yadda muka faɗa duk ɗan siyasan da ana taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da mutuncin annabi ya koma siyasa to wannan ɗan siyasan muna roƙon Allah ya tsine masa albarka kowaye shi kuma ko ɗan wata mata ne duk wanda za a taɓa mutuncin annabi ya mayar da mutuncin annabi ya koma siyasa to wannan dan siyasan kowaye <clears throat> muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan dan siyasan duk zai haka Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa albarka abu na ƙarshe da nake so in rufe da shi maganganun wato ɗan uwansa na gidansu dai daga ciki shi ne alƙali mustapha da ifaɗa za mu ji mai ifaɗa akan wannan ainihin wato ƙadiyya ɗin bari mutane su haƙuri da su aiki to Allah ta minal jinnati wan nasi akwai na aljanu akwai na mutane saboda haka shi wannan shedanin zai iya kama baki na zagi sai na umar wa ashadduhum haya'an wanda ya fi kowa kunya a musulunci Usman inji manzan Allah wa aqdahum aliyun kuma wanda ya fi kowa sanin ilimin hukuncin musulunci shi ne sai dina ali zama Allah waje abu abin da iya masu ta dora mu kan kenan mu girman su gaba ɗaya ba a ɗauko saɓane saɓane da suka yi ba wanda mutum shi da uwarsa ma sun yi saɓani shi da ubansa ma sun yi saɓani amma bai je ya rubuto yana koya wa mutane ba sai sabana sabana na sahabban manzan Allah da suke a junan su wai kuma shi ya zama makaranta ne saboda raini an raina Allah an raina annabi an raina manzan Allah Allah ya rufa mana وحيث ما كان سعد بن ابي وقاص فالحق معه manzan Allah ya ce inda sa'ad bin abi waqas yake to yana tare da gaskiya wa sa'id bin Zaidin min ayyubaqir rahman shi kuma ta sa'idu zai zaid yana cikin wanda suke son Allah Allah ma yake son su wa abdurrahman bin audu min tujjar rahman shi kuma sai na rahman bin audu yana da dukiya yake suna cikin wanda ke ciniki da ubangiji ubangiji yake ciniki da su wa sa'idu bin zaid wa aminu layi abi ubaidatan ibn jarrah amintacce kuma a bayan kasa wanda ya fi kowa amana shi ne na abu ubaida ibn al-jarrah wani na nabiyyin sahibu sirri dukkan annabi yana da abokin sirri wanda suke sirri da shi wa sahibu sirri mu'awiyatu shi na mu'awiyan nan da aka kuma hawan kansa da lugude a kansa to manzon Allah gashi abin da ke sahibu sirri faman abahum faqad naja duk wanda ya so su inji ji manzon Allah ce ya tsira wa man abara zahum faqad halaka duk wanda ya gina cin su to ya halaka an abi musa al-ash'ari arwaito daga sayyidina abi musa al-ash'ari annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an-nujumu amanatu lis-samai da ka daga ido ka ga tauraro a sama to ka san sama tana cikin aminci ba za ta faɗo wa ƙasa ba فإذا ذهبت النجوم أجت سماء ما تؤد جسن لك أجا كي سما كدا الله يتجيل توراريتو أقوي مسألة أقوي مسألة وأنا أمنة لي أتهاجي نيكما نيني أمنت صاحبينا yanzu wannan sun mutuncin da ake wa manzan ake wa sahabban ai dan ba manzan Allah ne inda akwai manzan Allah wani ya ce sai ce idan da harfi to idan na tafi a za a sahaji mayu a duna to Allah zai saukan musu da abin da ake musu alƙawari cewa bala'i zai musu bayan manzon Allah to yanzu da mun tabbata ba manzon Allah shi yasa da ake iya zagin su in mutum yana da mutunci a ce wannan abokan ubanka ne ka zagi abokin babanka to ka tabbata mara mutunci wa sahabi amanatun li ummati su kuma da abaina su ne wato tsaro da al'umma mutuncin zabai ya tsira to jama'a za su tabbata cikin aminci to yanzu mutuncin zabai ya tafi ana iya turawa a waya a tura wa umar abubakar ashar da shi da babarsa to yaya gabas ba za a kashe kashe ba yaya yammacin najeriya ba za a kasa kasa ba yaya kuma tsakiyar najeriya ba za a yi yunwa ba da satin yara ba saboda manzan allah ya faɗa duk sanda mutuncin sahabbai ya tafi to al'umma kuma sun shiga cikin bala'i da musiba fa idza dhaba ashabi ata ummati ma yu'adu daga sanda mutuncin sahabbai ya tafi to shi kenan al'umma kuma sun shiga cikin bala'i da musiba shi kullum muke ta kuka cewa a hana su masu mulki su hana yau yadda idan aka gida aka zagi sarki to za a daura mutum mutum ba zai kwana ba yau in ka zagi gwamna to wanda ya zagi nan ba zai kwana ba to yaya za a bar wanda ya zagi da yana anan ko abu wurera ko abu bakar ko umar yana bacci a kan gada yana hutawa bayan sun ruguza dukkan aƙidar da manyan musulunci suka zo da ita kuma da sunan ɗariƙa su waɗanda ma ake wa tambarin cewa su ɗan shi'a ne ba mutu ji suna yi ba amma sai wani daga gidan tijjaniya sai ya fito sai ya zaki umar wani daga gidan kadiriya sai ya fito sai ya zagi sabon manzan Allah sai ya zagi Allah sai ya zagi Abu Huraira sai ya ce Abubakar yayi ha'inci Umar yayi ha'inci Nana Aisha ta yi ha'inci makaryaci ya kuma garin nan da sarki da gwamna da mai unguwa da kansila da siyama duk sun kore mu daga musulunci me musuluncin wanda babu abubakar a ciki babu umar babu usman babu aisha babu talatu babu zubairu babu anas babu abu huraira wani musulunci ne rage saboda an mai da mun sha shafi duk wanda ya zaki umar to ya kori duk al'ummar nan daga musulunci duk wanda ya zaki abubakar ya zaki ya fitar da dukkan al'ummar nan daga musulunci to sai a ga mana musuluncin uban wa muke to idan Allah ya sa sun hana to shi kenan gari sai zauna lafiya amma wallahi irin yadda ba a zagin sarki a zauna lafiya ba a zagin gwamna a zauna lafiya ba a zagin shugaban kasa a zauna lafiya wallahi wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa duk wanda ya zage zaɓin umar wallahi sai kano ta koma wallahi sai mun fita wallahi mun kullum mu ba zai bari mu da azaji umar abubakar Utman aliyu ba in ma ta hana wa in ma wallahi al'umma ba za su bari ba wa in ma su gani ana yi kuma abinda ne za ta yi raji ta yi ta ana shi wa'azi ba shi bane kai kada ji umar kace ba musulmi bane ya yi ikirari da bakinsa ya ce eh shi ne to sai a hukunta shi ba kawai ba a ce an hana shi sallar ne ka zaji waɗanda suka zo da sallar ka ce kana wata sallah sallar me kake yi addinin da imam malik ya tafi a kai addinin da duk aimatar arba'a suka tafi a kai addinin da duk wani wani a kai ya tafi addinin da ta usman ya zo ya zubar da jini ya tafi ya kafa ah, wannan shi ne karshen kuma abinda shi wannan ɗan gidan marigayi malam Nasiru Kabara ya ja hankali to ne abinda daga lokacin da mutane suka fara ɗaukar makami to kenan shi dai ba zai fito a tattaunawa ta ilimi da shi ba dan da zai fito da ya fito sannan zai ci gaba da zagi kuma ya ɗora ɗalibai kan zagi to da ko ba zai fito ba to lallai kuwa ba kan yadda za a ci gaba da zagin sahabban manzan Allah da annabin ma baki ɗaya wanda kun ji maganar da shi mai girma gwamna ya faɗa ya ce wa ke maganan wani ya ce annabi ma an wuce shi <laughs> sai dai kawai a tafi matakin Allah yanzu wannan shine abin da ake ciki yanzu da haka Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu ya kuma tsare mana mutuncin mu naka insha Allah yan uwa su jira daga ranar asabar da izinin Allah karatuttuka za su ci gaba da zuwa akan shi ba tare da bata lokaci ba ba kakkautawa in Allah ya yarda wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh